à la console Kelvin Fa Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 11 ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP G5 ta ziyarci gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a yunkurin nemo hanyar sulhun ta rikicin da ke neman kawo baraka a tsakanin gwamnonin da kuma ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyar. jam'iyya ta zo nan muka tattauna kuma bisa biyayya suka kira mu muka je muka tattauna to cikin ikon allah duka an samu maslaha sannan za a ji cewa a ranar 15 ga watan Disamba za a fara amfani da sabbin takardun kuɗin sefa a yankin Afirka ta tsakiya. Muna ɗauke da wani rahoton kan fargabar yiwuwar sake fuskantar ƙarancin mai a Najeriya Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azi ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Har yanzu ba a san wanda zai rike ikon rinjaye a majalisar dokokin Amurka ba. Tun bayan da aka yi zaben rabin wa'adi a ranar Talata yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon wasu zaɓuka. sama da sa'a arba'in da 48 bayan rufe rumfunan zaɓe. Irin wannan dako da kan ɗauki tsawon kwanaki ba bakon abu ba ne a siyasar Amurka, inda kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da alƙalaman da aka ƙidaya a rumfunan zaɓe da ke mazaɓu suke hasashen wanda zai yi nasara. Yayin da dakon cikakken sakamakon zaɓen kan sa masu kada ƙuri'a su ƙosa, ya kuma sa masu sa ido na ƙasa da ƙasa su fara dasa alamar tambaya. akwai dalilai da dama da kan sa ake samun wannan jinkiri da farko dai zaɓuka a amurka akan bar su ne ƙarƙashin ikon jihohi waɗanda suke bin ƙa'idojin da suka shimfiɗa wajen tattara sakamakon sannan yayin da wasu amurkawa ke yin zaɓensu ta na'ura wasu da hannunsu suke kada ƙuri'unsu baya ga haka wasu da kansu suke zuwa rumfunan zaɓe don yin zaɓen wasu kuma ta akwatin gidan waya daga waɗannan abubuwa ne da kan sa a samu jinkiri wajen tattara sakamakon zaɓen. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Majalisar ta ɗinkin duniya ta cimma matsaya bayan ƙuri'a da aka kaɗa wadda mambobi 116 suka goyi bayan wannan kira. Babu dai wata ƙasa da ta nuna adawa da matsayar illa ƙasashe goma da suka haɗa da Rasha, China da Pakistan da ba sa nan aka kaɗa ƙuri'ar. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama yayin da ake samun wasu nau'ukan kwayar cutar ta coronavirus da ke bulla. Masu binciken waɗanda Amurkawa ne sun ce wannan nazari da suka yi wanda aka wallafa a mujallar lafiya ta Nature Medicine Journal shine na farko da ya bincike kan yadda sake kamuwa da cutar ta COVID-19 yake kara ƙara barazanar sa mutane su kamu da wasu cututtuka. Ciwon zuciya da na koda na daga cikin cututtukan da kan iya kama mutanen da suka rabu da cutar ta COVID-19 sama da sau ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu. ko da yake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya ba da rahoto shine na ana banera mai shekaru 24 wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa ko da yake sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron iran ɗin suka cafke santiago sanchez mai shekaru 41 a birnin da ake kira sakes banda ya halarci jana'izar mahasi amini wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar ga rahoton mu na farko Ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP wato G5 ta kai ziyara wa gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a yunkurin nemo hanyar sulhun ta rikicin da ke neman kawo baraka a tsakanin gwamnonin da ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyar da kuma batun katsalandan da wasu da ake zargi da yin zagon ƙasa wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. makasudin ziyarar na gwamnonin g5 din shine samun damar dinke barkar da ya faru kanin gwamnonin g5 din da kuma ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar alhaji atiku abubakar da kuma jaddadawa gwamna bala abdulkadir muhammad goyon bayan su a fafutukar da yake yi na dawowa mulki a karo na biyu This is the third rock of the party. This So we will not close the door for reconciliation. We are for reconciliation any day. Gwamnan ya ce mun zo ne don yin sulhu da kuma sasanta tsakaninmu ba mu kulle kofar sulhu ba. Ƙungiyar gwamnoni G5 ita ce ƙashin bayan jam'iyyar ba za mu rufe kofar yin sulhu ba. shirye muke a kowane lokaci don yin sulhu. A ɗaya hannun gwamnan jihar Benue Otum ya yi amfani da wannan ziyarar don neman yafiya wa jama'ar da suka nuna ɓacin ransu da wasu kalamai da ya yi a kan Fulani. not what I meant when I was captured saying that. I want to say to those who are offended by my remarks, I didn't mean that. I'm sorry about it. gwamnan jihar benue ɗin sam otu ya ce ina so na faɗa cewa ba abin da nake nufi ba kenan a lokacin da aka same ni nake faɗan hakan ina mai ba da haƙuri ga wanda duk kalamai na ya ɓata musu rai daga bisani gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi ƙarin haske kan ziyarar gwamnonin G5 ɗin da suka kawo boti. Abin da ya kawo 'yan G5 shine zumunci da kuma nuna tarayya wanda yake tsakaninmu a matsayinmu na gwamnoni wanda muka tashi cikin PDP kuma ya kasance muna cikin PDP insha Allah kuma su nuna mun goyon baya tunda a cikinsu ni ne mai neman sake koma kujerana kuma sun zo mun tattauna abubuwan jam'iyya inda za a samu maslaha abin da yake faruwa a jam'iyya da su da mu duk abin da muke so shine nasara an ruwaito wasu jaridu da kafofin yada labarai inda aka ga kaura ya yi bayani kan cewar kana ganin ko hasashe ana yin maka zagon kasa amma abin da nake ce wannan gaskiya ne kuma ba wai ni ne kaɗai na rubuta wasiƙa ba mun zauna ne gaba daya a matsayinmu na jam'iyya a jihar bauchi da kuma masu ruwa daga baki da kuma shugabanci muka yi harsashen abubuwan da yake faruwa da mu yadda wayansu suna pdp a abuja suna apc a bauchi kuma suna kokarin gamayyar da za su mana zagon kasa shi yasa jam'iyya ta zo nan muka tattauna kuma bisa biyayya suka kira mu muka je muka tattauna to cikin ikon allah duka an samu maslaha wani jigo a jami'ar ta pdp a jihar bauchi ya jinjina wa gwamnan bauchi a kokarinsa na kawo sulhu tsakanin gwamnonin g5 din da kuma alhaji atiku abubakar dan takarar kujerar shugaban kasa sunana abdullahi don wanda ta fi sani da audun gayi na ji daɗi uh, yadda shi mai girma gona ya fito yi gabatar da abubuwan da yake ran shi kuma jam'iyyar pdp ta yi abin da ya dace a jam'iyyance ne aka fito wannan korafi ya yi daidai abdulhamid muhammad Murya amurka daga bauchi a najeriya A gaida Abdulwaf Muhammad yanzu kuma ga Mahmud da karashin labaran duniyar. Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa dakarun Mali da mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifukan kisan gilla da take ɗaruruwan haƙoƙin bil'adama. Rahoton wanda tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali ta Minisma ta fitar, wanda kamfanin jalancin labarai na AFP ya gani a ranar Alhamis. ya taskance laifukan take haƙƙin bil'adama guda 375 da aka aikata a ƙasar a tsakanin watan Yuli da Satumba. Rahoton ya ce mayaƙa masu ikirarin jihadi sun aikata laifuka 163 yayin da dakarun Malin suka aikata 162. Rahoton har ila yau ya ƙara da cewa akwai laifuka 33 da ƙungiyoyin tsagiru suka aikata yayin da kungiyoyi masu dauke da makamai da kulla jijiyar zaman lafiya da su a shekarar 2015 a arewacin mali suka aikata laifuka 17 wani rahoto a karan farko ya fitar da bayanai da dama waɗanda a da ba a iya ba da rahotonsu saboda ƙalubalen da ake fuskanta a ƙasar dubban magoya bayan tsohon firaministan pakistan imran khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar da yake a ranar alhamis a islamabad babban birnin ƙasar kan mai shekaru saba'in na kira ne da a gudanar da zaɓe da wuri mako guda bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai na yunkurin kashe shi a ranar uku ga watan nuwamba aka harbi kan a kafa a lardin punjab harin da ya yi sanadin mutuwar ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar pakistan etihad sannan wasu sha uku sun jikkata tsohon firayim minista kan ya yi wa dandazon magoya bayansa jawabi ta yanar gizo inda ya jaddada zargin da ya yi cewa Firayim Minista Shehbaz Sharif da wasu usoshin gwamnatinsa hada da wasu jami'an tsaro da na leƙen asirin ƙasar ne suka kitsa harin da aka kai masa. Sai dai gwamnatin ta Sharif da jami'an tsaron ƙasar sun musanta wannan zargi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarinmu na biyu. A ranar 15 ga watan Disamba za a fara amfani da sabbin takardun kuɗin sefa a yankin Afirka ta tsakiya. Wannan shawarar an yanke ta ne a ranar 7 ga watan Nuwamba da muke ciki. Wakilin amaryar Amurka a Yawunde babban birnin Kamaru Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya wato CEMAC ta yanke shawarar amfani da sabin takardun kuɗin sifa daga ranar goma sha biyar ga watan Disamba mai zuwa. an cimma jituwa yayin wani babban taron kwamitin ministocin yankin afirka ta tsakiya umac a ranar bakwai ga watan nuwamba a ƙarshen wannan shekarar kenan za a fara amfani da sabbin takardun kuɗaɗen a ƙasashe shida na yankin da suka hada da kamaru fango chadi jamhuriyar afirka ta tsakiya gabon da kuma equatorial guinea don haka wannan sabon fasalin kuɗin da aka kammala shi a shekarar 2020 zai mai gurbin kuɗin 2020 biyu wanda aka yi amfani da shi a cikin yankin kusan shekaru ashirin kenan. Mun nemi ƙarin bayani kan wannan sauyin fasalin kuɗin ga masana tattalin arziki musamman Dr. Dalbaris Nguju ga abin da ya ce. La nouvelle gamme de billets va être extrêmement euh, difficile à contrefaire. Abin fahimta nan shi ne sauyin samfurorin kuɗi wata hikima ce ta kiyaye yawan kuɗin jibu cikin ƙasa. da kuma kawo sauƙi wajen samun canji wannan sauyin fasalin kuɗin zai taimaka wajen ƙarfafa kulawa da kuma ɗan kwalliya dai da ake yi wa wannan kuɗin amma yin haka ba zai canza komai a harkar cinikayyar mutane ko na ƙasashe ba ba kuma wata daraja ta musamman za ta ƙara wa wannan sabon kuɗin ba. Dr. Edmond Kuyate shi ma Le changement d'impression des coupures... Euh, da biye da bank mafi yawancin lokaci bankuna na sauya fasalin kuɗi yayin da suka farga cewa kuɗin da aka buga ya yi karanci ko ya yi yawa da wanda ke dawowa cikin bankuna misali za ka ga mutane da dama suna ajiye ma'udan kuɗaɗe a gidaddajinsu maimakon su kai ajiya banki sauya fasalin kuɗin zai sa su fito da kuɗaɗen da suke ɓoye da su domin banki ya sanya wa'adin karɓan wayannan kudaden ma'ana wata uku bayan an fara amfani da sabbin samfurori kadan lokaci ya wuce kuma sai dai masu kudade su saura da takardun da basu da daraja au risque n'est-ce pas qu'après la démonétisation euh, ça devient de, simple de, simple papier sans valeur wani bambanci da aka samu tsakanin sabon kudaden da waɗancan da za a sauya shine wannan karo na farko ne inda aka bayyana duk yarurrukan hukuma da ke aiki a yankin semak kan waɗannan sabbin takardun kuɗaɗen waɗannan sun haɗa da faransanci da ingilishi da larabcin chadi da kuma spaniya yaren equatorial guinea muhammad bashir laden muryar amurka daga yawun yi a ƙasar kamaru a gaida muhammad bashir sai rahoto na gaba kuma a yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar karancin mai fetur da ke haddasa dogon layi a gidajen mai a babban birnin abuja da wasu jihohi a najeriya kungiyar 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu ipman a kasar sun gargadi gwamnatin najeriya cewa matukar ana son mai ya wadatu to lallai sai an ƙara farashinsa daga abuja ga rahoton shamsiya hamza ibrahim Ƙungiyar Ifmande ta bayyana cewa halin da ake ciki yanzu a Najeriya ba za a iya ci gaba da sai da man fetur ƙasa da naira ɗari biyu kan kowace lita ba. Ƙungiyar ta kuma ɗora alhakin hakan ne da cewa tsarin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na ƙayyade farashin naira ɗari da sittin da tara a kan kowace lita ba abu bane mai yiwuwa. La'akari da farashin yadda ake sayar da musu da man a tashar ɗauko man kan farashin naira ɗari da casa'in da hudu a kowace lita. Alhaji Abubakar Megandi jakadan Gwandu shine mataimakin shugaban ƙungiyar Ifman na ƙasa. Ainihin yadda ake muke zuwa mu zo mu so wannan mai a Lagos ko kuma a Port Harcourt muna sayan shi sama ga yadda ainihin gwamnati ta ce a sai da muna shi wato muna sayan mai din a halin da ake ciki yanzu akan naira 190 yana da wahala mutum ya je ya so mai naira 190 sa'annan a ce ya zo ya da shi naira 175 kamata mu sai shi akan 149 amma inda muke zuwa muna so kayayyaki din ainihin ga ainihin private depot owners suna sai da wannan mai akan 190 kuma gwamnati bata ce musu komai ba to idan har ana son a ga wadatuwan mai din to ya kamata a sai da shi tsakanin 240 zuwa 250. Bisa ga wannan matsaya na kungiyar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Malam Sardauna Yamayo ya ɗaura halakin duk wani yanayi na kunci da 'yan Najeriya ke fuskanta sakamakon karancin man fetur da kungiyar ta Ipman yana mai shawartar gwamnatin da kungiyar da su duba lamarin. Kungiyar 'yan kasuwa na Ipman din nan kallon su da kin ga an fara samun matsala a harkar mai to su ne eh, kan gaba su ne nan ba ɗaya wajen lalata al'amuran al'amura da gwamnati ke tsarawa su suka kara kuɗin mai gwamnati bata kara kuɗin mai ba wadda kuma dole ta suka tsaya a haka sai da gwamnati ita ma ta kara kuɗin man eh, fetur din nan to duba da ganin cewar an mai da shi misali irin su a Abuja 175 da su kasar jihar Iko amma mu na arewaci dama wajen 187 ne ko da biyar ke eh, ina cikin birnin Kano abinda muke shan mai naira 200 ne da 200 ne da 55 wasu wuraren ma 260 da to idan an ce za a kara wani ƙarin ake magana akai wanda wani bai sani ba mu dai abin da muka sani shine cewar muna neman Allah ya shiga lamuran nan domin idan ma wata magana ce mutum zai faɗa in ka ce gwamnati ta gaza ba kai laifi ba idan ka ce mutane sun yi yan kasuwa sun yi wa gwamnati karan tsaye ba kai laifi ba shi ma kwararre kan harkar man fetur da iskan gas Muhammad Salih Hassan ya yi ƙari da cewa ita imman wannan magana da take yi ta shiga wani bangare ne da ba hurumin ta ba gabaki daya saboda magana na cewa ba za a samu mai a gidan mai mai wadatacce ba sai an ƙara kuɗin mai wannan ba ɓangaren ta ba ne ɓangare ne wannan na nnpc a tsakaninsu da gwamnati tunda ita nnpc ita ce take kawo man nan daga ƙasar waje sannan kuma gwamnati ita take biya wannan tallafi saboda a samu wannan mai a cikin sauƙi ta sauwaƙa abu ne da ya kamata a haɗa kai baki ɗaya ba a hana su su siyo man su su zo su sayar akan riba ba ba a hana kowa cin riba ba amma maganan samun kazamun riba da shauransu wannan ba lokacin shi bane lokaci ne da ya kamata kowa ya taka nashi rawan wajen kawo wa juna sauki. An dai kwashe kusan watanni biyu a Abuja ana fuskantar dogayen layuka na neman mai tun bayan da ambaliyar ruwa na garin Lokaja ya kai ga toshewar hanyoyi. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar masu jiragen ruwa da ake da man zuwa Najeriya ke barazanan shiga yajin aiki a mako mai zuwa. Sakamakon rashin biyan su bashin sama da naira miliyan miliyan 90 da suka ce suna bin kamfanin nnpc na wasu ayyuka da suka yi cikin watanni takwas da suka gabata shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya to kafin mu je ga shiri na gaba bari mu shakata da wannan madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan taron sauyin yanayi na duniya wato COP27 wanda ya kankama a birnin shamo a kasar Masar tun ranar 6 ga wata mai ci na Nuwamba inda tuni masana suka fara gabatar da mukaloli da kuma muhawara akan mahimman abubuwan da aka tattauna a taron COP da kuma wanda za a yi duba a kansu wannan shekarar. To sai dai kuma akwai wani rukunin masana kamar Muhammad Jafaru Tankubiya da Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana da suke ganin har yanzu taron bai kai ga haifar da sakamakon da ake bukata ba ko ina dalili Abun da yasa wasu mu ba mu da tabbas da taron gada ake yi shine in maciji ya cije ka to in ka ga ta nima za ka gudu saboda tana da kama da maciji mun saulari maganganu da yawa musamman a paris lokacin da aka aka yi wannan taro manyan kasashe suka yi alkawalin cewa za su taimaki kananan kasashe da kowane shekara biliyon na kasan amurka dari kowane shekara sa'annan za su yi kokari su ga an rage emissions shine wa'annan hayaki da suke kawowa saboda ayyukan da suke yi sa'annan za su yi kokari kuma su taimaki kasashe masu rauni su ga su kuma sun fita cikin amfani da mai na petrol ko diesel zuwa ga amfani da ababen da bai kawo mana sakiyan yanayi kamar sola to amma bayan da aka yi alkawali kowa ya kawo hannun shi ya dora ba mu ga wani abun da aka yi ba wai mutum da dole ne a bashi aron hankali duk ran da ya nema shi yasa manufan tafiyan masar wanga shekara shine a aikatar da alkawalin da aka yi shekarun da suka wuce tun inda mu afirka abun ke damuwa muna ganin yin shi a afirka zai ba da wani karfin gwiwa zuwa ga manyan da suka yi wayannan alkawali su cika alkawalin su a wani bangaren kuma ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka wanda yake halartar taron na cop 27 a shamal a wata tattaunawar da na yi da shi ta manhajar whatsapp ya shaida min cewa amincewa da matsalolin da ke addabar kasashen afirka alama ce mai kyau domin tun daga paris agreement da aka samu ana ta bibiya abin da ya faru a Glasgow shekara da ta wuce cewar an dau alkawura cewa za a saki kuɗaɗe ga kasashen da abin yake shafa kuma a samar musu da mafita akan matsalolin yanzu wannan na Afirka ne kuma shine tashin farko da aka yi wannan a Afirka da kuma wanda za a yi nan gaba a United Arab Emirates abin daɗi a ciki shine an yadda cewar muna da matsalolin nan kuma ga shugabannin kasashe sun zo da kuma 'yan kungiyoyi an fara tattaunawa akan yadda za a samu mafita amma abin sha'awa shine yau a gurin garin da najeriya ta ware domin a zauna a yi tarurruka an yi taro wanda ya shafi harkar yadda za a rage dumamar yanayi wanda mutane da yawa da kuma masana sun nuna damuwarsu akan cewar gashi ana kokarin yin gas bayan shi kan shi gas nan hanya ce ta yadda za a zo ana haƙo man fetur a gurɓata yanayi amma kamfanin siemens wanda su ne za su samar da wutar lantarki da kuma shugaban kwamishin na climate change na najeriya da minista da sauran manyan an haɗu ana nema bakin zaren wanda najeriya tana ganin kamar ana sukata akan yadda take yin wa'annan abubuwa abubuwan amma kuma ga hanyoyi dai mu da ake so a samar na yadda za a fita daga wannan matsalolin insha Allah. Shi kuma Ibrahim Fam wani mai sa ido akan yadda taron yake gudana karkashin majalisar ɗinkin duniya ya yi bayani ne a game da wasu daga cikin mahimman batutuwan da aka mai da hankali a kai a taron na bana bisa la'akari da irin asarar da ake fama da su sakamakon matsalolin sauyin yanayi. Tare wanda yake da mahimmanci saboda gane wanda ake tsakanin kasashe da kuma organizations da yawa masu lura da al'amuran climate change. Wanda aka yi bara a Glasgow an so ne a sami ganewa akan an rage amfani da gawayi ko ba a samu ba da yadda aka so. Amma a wannan taron yanzu mahimmancin abubuwan da ake so a samu ganewa akan shine kan abin da ake ce da shi loss and damages wato asarar da ake samu a developing countries da ke ke biyo bayan matsalolin sauyin yanayi. Yawwa, exactly. So akan wannan dai shine kasashen Afirka muhimma da kuma sauran developing countries suka mai da hankali a kai. To ana fata dai kafin a gama wannan conference din nan da kwana goma ko haka za a iya samun haɗin kai a yanda za a biya kuɗaɗen loss and damages. In kika lura akwai kamar Najeriya kuɗin da muke fuskanta akan energy transition. Wato sauya amfani da gurɓataccen makamashi zuwa mai tsafta. Wa'annan kuɗaɗen yadda aka lissafa su za su kai sama da biliyan ɗari ɗari hudu da goma na dala tsakanin yanzu mm. da alif dubu da sittin wanda yake shine lokacin da mu muka saka a Najeriya shugaban ƙasa ya faɗa bara a Glasgow a climate conference akan cewa zuwa wannan lokacin Najeriya za ta iya samun cika wannan alkawarin da ta yi. Kudaden da muke faɗa gaskiya suna da yawa amma mm. on the principle of uh, climate justice cewa kasashen duniya ta arewa su su kawo da wannan problems ɗin da ake da shi na climate change su ya kamata su fito da wannan kudaden so pakistan a yadda su ma suke wahala da floods da kuma nigeria da sauran kasashe abinda suka sa a gaba kenan nan mai sauraro duka-duka abin da shirin ya kunsa kenan a wannan makon amma idan mai sauraro ya kasance da shirin zuwa makon gobe gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Har yanzu ba a san wanda zai rike ikon rinjaye a majalisar dokokin Amurka ba. Tun bayan da aka yi zaben rabin wa'adi a ranar Talata yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon wasu zaɓuka sama da sa'a 48 bayan rufe rumfunan zaɓe. Irin wannan dako da kan ɗauki tsawon kwanaki ba baƙon abu bane a siyasar Amurka. inda kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da alkalaman da aka kidaya a rumfunan zaɓe da ke mazaɓu suke hasashen wanda zai yi nasara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki. yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke bulla. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, ko da babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya bada rahoto shine na ana banera mai shekaru 24 wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa ko dai yake sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba to masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa da ku a wuni lafiya. bisalam.